والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar 24 ga watan zulhijja a shekara ta 1443 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan bakwai a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin Kano a yau insha Allah za mu darasi na 150 yau muke dawowa hutu na babbar sallah kuma in ba a manta ba kafin mu tafi hutu muna karatu cikin kitabul hajj mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 815 haka ne babu istihbabi taqdimi daf'i dha'fati minan nisai wa ghayrihinna ko min muzdalifata إلى منا فذاك زام تاشي باب دكي بي وانا ما ليك باب رمي, رمي جمرة الأقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصى باب دكي بياني أكن جيفا جيفا قوين جيفا وانا أكي أيكن هجي وانا أكي كرادة جمرة الأقبة wanda muke cewa jifan shedan da hausa ko to yin wannan jifa idan mutum zai yi min batsanil wadi zai yi shi yana daga cikin zaza kwazazzabo domin a da wajen tudu da kwari ne da haka za ka kasance kana daga cikin kwarin sai ka yi jifa amma yanzu zamani ya yi zamani an gyara wajen an cike dukkanin wani tudu amma yi masa abu mai kama da kwalta da aka yanzu ba za ka ga kwarin ba malam yana magana ne akan yadda wajen yake a asali ba wai dai yadda wajen yake ba a yau kamar in ana karantar da kai hadisan masallacin annabi lokacin yana raye za ka ji an ce maka masallacin yana zuba saboda rufinsa a wancan lokacin da ganyen dabino ne yanzu kuwa fa yanzu baya zuba da aka in ka karanta a littafi ƙila za ka jahilci abin in ka gan shi a fili to haka duniya take tana ci gaba kuma ire-iren waɗannan abubuwa canja su ba laifi ba ne a addini don yanzu an yi wa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tayil ba ka cewa an yi bid'a ko an yi laifi ko ba haka ba don an sa lasufika ba ka cewa an yi bid'a ko an yi laifi sai dai in ba ka gane ba sai dai in ba ka da ilimin addini ba ka da rariyar tantance tsaba da tsakuwa akwai abin da bid'a take shiga akwai abin da bid'a ba ta shiga bid'a tana shiga addini ne ba ta shiga al'ada a al'ada ba bid'a a addini ake samun me bid'a a raƙuma ake samun amali a shanu ba amali ka fahimci wannan yaran yawa to amma waɗansu sai su cakuɗa lamari sai su ɗauko maganar al'ada sai su ce to ai nan ma bid'a bid'a ba ta shiga al'ada idan ka ce bid'a tana shiga al'ada ma'ana yanzu ka ce shan fura ta zamani ya zama bid'a sai dai a sha irin ta da nono na zamani yanzu wanda ake yi daga da waken soya ya zama bid'a sai dai a sha nono asali wanda ya fito daga hantsar shanu wannan al'ada ce ko cin tuwo da miya yanzu ana sa magi ana sa onga da iyayenmu babu magi ba onga haka suke sa da eh, abin nan da daddawa batso ko da mangul da manda haka aka sha miya a da yanzu kuma dan zamani ya zo sai ka ce an yi bid'a a'a su ma in kai baya can su ma iyayen baya can ba haka suka ci abinci ba almuhim bid'a ba ta shiga al'ada bid'a tana shiga addini ne duk abin da ka zo da shi da sunan addini in asali babu shi a addinin to shine ake cewa kai bid'a sawa masallaci lasfika al'ada ce yanzu da wani zai cire lasifika daga masallacinsa sai ka ce ya yi laifi me yasa ake sa lasifika a masallaci bukata ce don mutane su ji to a da babu lasifikar kuma a da akwai wata hanyar da mutanen da suka yi amfani da ita a madadin ta lasifika a da za ku ga hasumayar masallaci a waje eh, matattakala ake mata ta waje me amfanin matattakala ta waje saboda a hau ai sama ai kiran sallah to yanzu a madadin ka je ka hau hasu maya kai kiran sallah sai kai zaman ka a ƙasa lasifika ta wakilce ka bututun shi ya hau saman a madadin ka dan kar ka je garin hawa da sauka ka zame ma wata ranka ji ciwo shi bututun sai a makala ya wakilce ka da ka ba wanda zai zo in dai ya san ka'idoji na addini yana fahimtar karatu ya ce ai sa lasifika ma a masallaci ai bida ne ai a zamanin annabi babu to wa yake maka masallacin da aka sa lasifika ya fi wanda ba a sa ba wa yake maka ladan lasifika kaza ne in kuma ba a saba ana da zunubi waye gaya ma haka to inda matsalar take kenan kai ka kawo waɗansu abubuwa da sunan addini ka ba su falala ka ba su lada ka ce ma wanda bai ba makiyin annabi ne ga ka kai matsala da ta kai bikin shekara ne kake yi ya baka da kayanka ko ba haka ba amma inda matsalar take ka ce addini ne to in ka ce abu addini ne dole ka samu masa aya dole ka samu masa ne hadisi in ba haka ba ba zai zama addini ba to daka dai wannan waje da ake jifa zamani ya yi zamani yanzu an caccanje gininsa an gyara wajen don buƙatar mutane don abu yawa mutane sauƙi da haka malam yana magana ne akan yadda wajen yake a can da za ka yi shi daga cikin kwari a lokacin da za ka yi jifa yanzu in ka je ba za ka ga kwarin ba to amma duk da babu kwarin sai ka tsaya a wajen dai da da kwarin yake duk da yanzu an yi ciko ya zama ba kwari ba ka gane wannan wata kunu makkata maka sai ta zamo an yi tarihi a hannun daman mai yin jifa an gane ko maka za ka sa ta a hagunka a hagunka wai yukaddiru ma a kulli hasatin kuma duk lokacin da zaka jefa tsakuwa ta jifan sai ka ce Allahu akbar an gane ko to wannan shine abin da zamu karanta cikin wannan babi wanda shi ma yana daga cikin ayyuka na aikin haji hadisi mai lamba ta 816 hadisu abdullahi ibn mas'ud an abdurrahman ibn yazid hadisin abdullahi dan mas'ud ta hanyar abdurrahman dan yazid Allah ya kara masa yadda kala yace rama abdullahi min baqanil wadi abdullahi dan ya yayi jifa yana daga cikin kwazazzabo an gane ko fakultu sai na ce da shi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna nasan yarmunaha min fawqiha sauran mutane suna yin jifa daga tudu kai kuma naga ka shiga kwari da yi jifa faqala sai ce wallazi la ilaha gairuhu na rantse da babu sarkin da ya cancanta a bautawa in ba shi ba ko sai shi ne Allah kenan ko domin rantsuwa kana da damar ka ce na rantse da Allah ka kira sunansa karara kana kuma da dama ka yi rantsuwar da wata sifa tasa a madadin suna ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan sa ce an gane ko kamar yadda bahaushe ne yakan ce na rantse da mai mana ruwa da iska kaga wannan aikin Allah ne na rantse da wanda ya busa min rai wannan aikin Allah ne ba dole sai ka ce na rantse da Allah ba ko wata sifar sa ka kira an dai san shi kake nufi kulli da Allah aw da Ar-Rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna to da ka yace na rantse da babu abun wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi haza maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqarah wannan shine wajen da aka saukar wa da annabi suratul baqara yana nufin wajen jifa to ana nufin aka saukar da ita duka a aka saukar da ayoyin da suke magana akan aikin haji na cikin suratul baqara na ba ta an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin haji Allah yake masa wahayin ga yadda aikin hajin zai kasance cikin ayoyin Qur'ani daga cikin ire-iren wannan ayoyin akwai waɗanda suna nan da yawa a cikin suratul baqara wanda suke magana kan aikin haji to haka abdullahi dan mas'ud yake nufi da haka nan yayi itlaqil Kul ma'a iradatil juz'i ya ce an saukar da suratul baqara ba yana nufin duka ba wani sashin ta ina fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malaman suka ce daga cikin ayoyin da suka sauka a wannan waje akwai faɗin Allah wazkurullaha fi ayyamin ma'adudat domin su waɗannan ayoyin suna magana ne akan kwanakin mina sha ɗaya kwanakin mina da ka waɗannan kwanakin kuma a lokacin annabi yana tsaka da su ayoyinsu suka sauka da haka ibn mas'ud yana nufin ayoyin da suka yi magana akan kwanakin mina anan aka saukar wa da annabi su shine wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi waman ta'akkara fala isma alayhi liman ittaqa wanda wannan ayoyin suna cikin me suratul baqara to cewa abdullahi dan mas'ud yace ya rantse da wanda babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi anan aka saukar wa da annabi suratul baqara shin ya bada amsar tambayar da aka yi mai shi yayi jifa ne a cikin kwari sauran mutane kuma suna yin jifa ta tudu kuma aka ce masa sauran mutane suna yi a tudu kai kayi a kwari shi kuma sai ce na rantse da sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai shi a nan aka saukarwa da annabi suratul baqara to ya bada amsa eh ya bada amsa a dunkule amma ba a fayyace ba ma'ana ina sananayi bari in ga nuna maka ma na sani inda ka ga na tsayin nan nan annabi ya tsaya ya yi jifa kuma a wajen aka saukar masa da ayoyin suratul bakara na aikin hajji magana ce wacce dole sai da ilimi sai da fahimta za ka gano ila wani ya ce to ai bai ba da amsa ba a amsar ya bayar tun daga tushe kamar kai ne kuke musu da wani ya ce wani baka ci abinci baka ce wallahi na su kwano to me kenan ce to ai bai ba da amsa ba ta yi ya su kwano a yau me yake jawo a kwano cin abinci cin abinci ina fata an gane wannan da aka ibn mas'ud ya amsa wannan tambayar da aka yi masa abinda yake nufi eh ina sane da inda na tsaya nayi wajen nema annabi ya tsaya yayi kuma ma ƙarin bayani a wajen nema aka yi masa wahayin suratul baqara na ayoyin wasfurullahi fi ayyamin ma'dudat akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul hajj babu ramyil jimari min badanil wadi hadisi mai lamba ta 817 hadisu abdullah ibn mas'ud shi ma dai hadisin abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yadda anil a'mash ta hanyar imamul a'mash kala yace sami'tu al-hajjaj yaqulu alal minbari naji al-hajjaj yana karantawa akan mumbari a suratul lati yuzkaru fiha al-baqara yana karanta suratul baqara abin nufi yana karanta ayoyin da suke magana akan haji na cikin suratul baqara shi ma nan min babu itlaqil kulli ma iradatil juz'i a larabci akan faɗi magana gaba ɗaya ana nufin ba duka ba wani sashi an gane ko kamar yadda annabi nuhu ce. wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu أصابعهم thiyabahum wa واستغشوا wastakbaru istikbara An gane ko. da kuma faɗin Allah wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum anamil min alghayb kul mutu bi ghaybikum annabi nuhu yana faɗar irin rashin mutuncin da mutanensa suke masa in yana wa'azi yace duk lokacin da na kira su dan su zo su yi aikin kwarai Allah ya ji kansu sai su ɗauki ɗan yatsun hannuwansu sai su danna a kunnuwansu to anan ya ce ɗan yatsun hannuwa shin ɗan yatsun hannuwa duka suna shiga kunne ba sa shiga yana nufin ɗan yatsa ɗaya amma sai itlaqil kul ma iradatil juz domin yan yatsu gaba abin da yake so ya isar na sako kawai sai su toshe kunne to yan yatsu duka ba sa shiga kunne bare su toshe su hana jin magana dan yatsa ɗaya ne ke iya shiga dan ya toshe ya hana jin magana duk da waɗansu malaman suna da tawili suka ce abin da nuhu yake nufi tun da mutanen da yawa ne ba ɗaya ba kowane ɗaya sai ya ɗau ɗan yatsansa ya sa a kunnensa to kaga in haka ne yan yatsu da yawa an sa a kunnuwa da yawa ja'alu asabi'ahum fi azanihim to haka nan Allah yana gaya mana irin kiyayyar da kafirai suke mana munafikai wa idza laqukum qalu amanna in suka gamu da ku sai suke muna tare da ku mun yi imani amma wa idza kalau in suka ba da baya inda ba kwanan abdu alaikumul anamil min alghayz sai su tauna in yatsu saboda jin haushin ku ka idan mutum yana jin haushi har ne shi zan dan yatsa yake saboda mugunta to nan yan yatsu duka ake taunawa ko ɗaya aya amma sai Allah yake anamil An mula shi ne kan ɗan yatsa to kaga nan ma wasu malamai suka ce min babu itilatil kulli ma'a iradatil juz'i an faɗi duka ana nufin wani ɓangare ba dukan ba to amma wasu malaman sun ba da amsa irin wacce muka faɗa a can suka ce ai ba mutum ɗaya ake nufi ba da yawa ne abdu anamil abin nufi abda kullu wahidin minhum an mulatahu kowane ɗaya sai ya cizi ɗan to in mutane da yawa suka ciji yan yatsu ko kan yan yatsa kaga saha an taqula addu alaikumul anamil ina fata an gane to amma dai a larabci dama akwai haka da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kai ba'un din nan ba'ut tabi'id ce ko ba'ul mulafaqa wasu malamai suka ce shashin kai ake nufi ba duka ba kaga amma sai aka ce bi ru'usikum kai duka shi ma min babi itlaqil kulli ma iradatil juz wallahu a'lam da ibn mas'ud yake cewa naji hajjaju ko a'amash yake cewa naji hajjaju yana karanta suratul baqara akan munbari shine bi ma'ana yaqulu على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل إمران لكم سورة آل إمران ينا فأدت إتما والسورة التي يذكر فيها النساء ده سورة النساء ينا فأدت إتما قال يتي فذكرت ذلك لإبراهيم سينزون فأولنا مغانا إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي ينا ده تشنتا بعي أنغاني كو كما ببما لميني ذاك أعمش يتي ناجي hajjaju yana faɗar waɗannan surori ko yana karanta wasu ayoyin cikinsu a kan mumbari yana nufin a yayin hudu ba sai na zo na gaya wa ibrahim naka'i cewa yin hakan daidai ne fakala sai ce haddasa ni abdurrahman ibn yazid ya ce abdurrahman ɗan yazid ya bani labari annahu kana ma'abni mas'ud cewa shi ya kasance tare da ibn mas'ud sahabin annabi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda na rama jamratal aqaba lokacin da ibn mas'ud yake jifan jifa wanda ake kira da jamratul aqaba na ranar sallah fastabtana alwadiya sai da ya shiga cikin kwazazzabo istibtan bi ma'ana dakhala albatan ya shiga daga cikin kwazazzaban hatta idza hadha bi shajara har sai da yazo daidai da wata bishiya kaga a lokacin da akwai bishiya a wajen kenan amma yanzu fa babu bishiya to har sai da yazo daidai da bishiya a itarabaha sai fuskance ta farama sai ya jifa bai saba'i hasayatin da 'yan tsakon kwani guda bakwai tsakuwar da bata wuce girman kan ɗan yatsa ba ita ake kira da suna hasa jam'inta hasayat an gane ko ba a yin jifa da mulmulelan dutse kamar yadda za ka sha mamaki za ka yi ta ganin jahilci a wajen wannan jifa ko wani da takalmi zai yi jifan wani ma bayan ya gama jefa duwatsun wai tun da shedan aka ce ake jifa saboda haushi sai ya cire hula ya ƙara da ita wani ma sai ya cire riga ya kara jefawa <laughs> makiyin da baka ganin sa ya ka iya da shi zai dai hakuri kawai yi abin da Allah ya ce ka yi iko shine maganin shedan kar ka biye masa to shi wannan ya fuka dake shi da duk abin da zaka dake shi da shi domin dan ka dake shi da duk abin da zaka dake shi da shi ba zai ji zafi ba amma babban jin zafin sa ya yaudare ka ka kiyau da ruwa ya hana ka kai abin da Allah ya sa ka ki kai to ka gama da shi ka gama da shi inda a ce girman dutse ne ke dukan shedan ya da mutan farko sun kashe shi <laughs> don ana ganin sama amma ba wani dutse da zaka dake shi da shi wanda zai abin nan amma biyayya ga Allah biyayya ga ma'aiki ita ta fi wace shedan ciwo sama da me sama da duk wani duka da zaka yi masa koda kana ganin sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka zo tahiya mutum ya rinka motsa dan yatsa haka in yana karanta tahiya wannan motsa dan yatsan da kake ba biyayya bace ga Allah da ma'aiki to ta fi wa shedan zafi sama da ka dau guduma mai ta bakin karfe ka dan mai irin guduman makira wannan dan motsa dan yatsan ya fi masa zafi saboda duka da guduma kaga ashe biyayyace ba me ba girman abin dukan ba yanzu wannan kada dan yatsan da kake ko sauran zamanin nan zai kashe ma amma shi dan yafi jin zafin wannan kada dan yatsan shi ma na lokacin tahiya dan kada ka tafi kuma kana ta haka ai an ce <laughs> a sai a iya tahiya kawai da ka biyayyar ita ce take masa ciwo ba ne ba ba duk wani abu da za ka yi masa ba da haka lokacin da ka zo yin jifa ka ɗauki murgune nan dutse ka jefa ko bulo ka jefa aikin banza ka yi bai san ma kana yi ba ya cuce ka ma a lokacin saboda ka saba wa abin da aka ce ka yi kuma waje ne mai haɗari ka ce za ka ɗauki katon dutse ka jifa da shi a wannan wajen in ka kuskure ka jefi wani fa shi yasa hikimar Allah duwatsun da ake jifan shedan din da su ƴan ƙanana ne ko an samu kuskure sun subuce sun samu wani ba za su yi masa komai ba amma mutane sai su ta jahilci daga ana ta hoton mutane wasu wato abin da zai baka mamaki ga su tsofaffi fa amma duk da haka suke wannan abin da ko yaro ya kai mai dariya amma tsoho tugub yana wannan wani zai ga har yana wani harbewa kamar zai ki? Allah ya samu dace da daka dai Abdullahi dan Mas'ud har sai da ya shiga cikin kwazazzabo sannan ya fuskanci bishiya sannan ya jifa da tsakonkwani guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin a yayin jefa kowace tsakuwa sai yayi kabbara Allahu akbar thumma qala sannan yace min huna daga daidai nan kun ga jawabin ya fito ko daga daidai nan wallazi la ilaha ghairuhu na rantsi da wanda babu wani sarki da ya cancanta a bautawa sai shi Allah kenan kama allazi unzilat alaihi suratul wanda aka saukarwa da suratul ya tsaya ya za mu haɗa ruwayen guda biyu ruwayen in ka kalli su a zahiri suna da bambanci ko ba haka ba a can ya ce a nan aka saukarwa da annabi suratul baqara haza maqamul ladhi unzilat suratul baqara nan ne inda aka saukar masa da suratul nan kuma ya ce nan ne inda wanda aka saukarwa da suratul baqara ya tsaya akwai cin karo babu cin karo abin a fili yake a nan annabi ya tsaya ya ba da amsa directly amma nan ne inda aka saukar da suratul baqara ya ba da amsa indirectly sannan a nan wanda aka saukarwa da suratul baqara ya tsaya ya ba da amsa directly kuma in full a cike domin ya yi bayanin tsayuwa sannan ya yi bayanin wa yake nufi ya tsaya annabi sannan ya yi bayanin kuma saukar da suratul baƙara babu cin karo a waje. in ka haɗa ruwayoyin guda biyu za su ƙare ka da ilimi ne su faɗaɗa maka tunaninka ka gane abin da ake nufi kuma wannan shine ilimin sahabbai da su da faɗin fasaharsu wani lokaci su baka amsa direct wani lokaci su baka amsa indirect saboda sun sha ƙur'ani sun ƙoshi littafi mai fasaha idan kana karanta qur'ani haka zaka ta gani shi yasa duk iya larabcinka in ba karanta maka malami ba ba zaka iya fahimta ba dan wani abin larabcin naka zai zarce da kai alhalin kuma an taka burki sai ka wuce yanzu mu kalli fadin Allah madaukakin sarki yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jirajiran wata kalmar ahilla jam'i ne na hilal hilal jinjirin wata to suna tambayar ka game da jirajiran wata malamai suka ce me yasa aka yi masa jam'i saboda kowane wata jinjirinsa daban da na dan uwansa kar ka dauka jinjirin watan da ya fito a wannan wata na zulhaji shi zai fito mana a a a'a na zulhaji daban na Muharram daban su jira jiran wata sabunta su Allah yake da haka shi yasa ya musu jam'i to ku kalli fa tambayar sun yi tambaya ne akan jira-jiran wata mana me yasa wata duk watan da zai kama in ya tashi kama sai ya fito dan kankani sabanin rana ita rana da girmanta take fitowa da girmanta take faduwa amma shi wata dan karami yake fitowa a hankali sai ya girma bayan sai ya gama cika ya girma kuma in zai bata sai ya rinka zaizayewa ya zaizaye sai ya sake zama karami sai ya bata me yasa suka bambanta rana tana yin wancan wata yana wannan kama ku kalli amsar da Allah ya ba su sai ce kul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj ba faɗi dalilin ai dalili saboda shi wannan kaza ba a ce ba haka ba sai aka ce kul ka ce da su hiya mawaqitu lin-nasi su jirajiran wata alamomin sanin lokuta ne ga mutane wal hajj har ma da sanin lokacin aikin hajji to yanzu amsa ta fito ko bata fito ba ta fito amma a wajen mai ilimi wanda kwakwalwarsa take ja wanda kwakwalwarsa ba ta ja ba zai fahimci amsa ta fito ba domin akwai wani abu da ake kira da al'uslubul hakim salo ne na hikima in kai tambaya akan wani abu wanda mahimmancinsa bai taka kara ya karya ba in za a baka amsa sai a baka amsa akan wanda ya fi shi mahimmanci ga abin da ya fi kamata ka sani ba wancan ba yanzu ka san dalilin da yake sa wata ya zama ɗan ƙarami a yayin fitowa ya girma sannan in zai ɓace ya sake koma ɗan ƙarami ina ruwanka da wannan ya shafe ka me ya shafe ka kai sanin lokacin ibada ya fi shafarka amma wancan aikin Allah ne ka bar shi da kayansa kai ka kula da naka shine abin da ya fi mahimmanci ko ba haka ba yanzu kamar kai ne da abokinka kuna zuwa makaranta duk sai aka yi jarabawa sai ka zo ka ce wani bayan an fitar da sakamako na wakaci. wannan ya shafe ka gulma ce kawai ta kai ka idan ya so sai ce kai dai duba naka arfat shattin mana yi ta kanka wannan shi ya fi damunka to amma rashin sanin rashin dogon tunani ne da ilimi yake sa ga abin da ya fi kamata ka sani sai ka bar shi ka tafi mai neman wani abin da ba yi da alaka da kai bai dame ka ba bai shafe ka ba abin da ya fi kowane ɗan adam ya fi muhimmanci a wajen kowane ɗan adam shine ibada da kuma sanin lokacin da ake yin ta amma ba sanin yaya Allah ya wata yaya yayi rana yaya gina sama ba in ka san yaya gina sama sai me ba ruwanka yanzu da a ce wani zai sanya Allah ya gina sama sai ya zama malami alhalin bai iya tsarki ba bai iya alwala ba bai iya fatiha ba wannan shi yake mai da kai malami wancan ba kai mai da kai malami shi yasa zaka ga masana sanin sama geographers ake ce musu ko aljawiyun suna zama limamai ce ga wani gwanin geography shine limamin juma'a yana zama liman saboda ya san geography saboda me ba fil din wannan bane shi wannan kawai wani faɗaɗa bincike ne da wani riba kafa wai kura ta taka kwado amma ba shi ya kai ta dawa ba kura ce ta fito za ta je dawa ta yi farauta tana tafiya sai ta taka kwado sai ta ce ribar kafa wannan ba shi ya fito da mu ba amma dai mun ci riba ba za mu kyale shi ba shi ma ina fata kun fahimci maganar dan adam ba sanin sama ne ya kawo shi duniya ba me ya kawo shi duniya bautar Allah ne ya kawo shi amma in ka gama sanin yadda za ka yi bauta kana da yastarar lokaci sai kuma kai bincike aka aka gina sama amma ba wannan ba ne asali ba yanzu da za ka san yadda aka gina sama komai da komai amma baka iya tsarki ba baka iya alwala ba baka iya fatiha ba ya sunanka jahili a wajen Allah lamba ɗaya na fata bai ji wannan to wannan shine da ta abdullahi dan mas'ud anan yayi uslubul hakim ne ya ba da amsa da abin da ya fita fadin ma'ana kamar yadda Allah yakan yi irin haka ai masa tambaya ta takaitacciya shi kuma in ya tashi ba da amsa sai ba da wacce ta fita muhimmanci kamar yadda wani ne yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil bahar game da teku ruwan teku yana da zartsi yana da sukari a gishiri mai ɗankarin abin nan shin za a iya alwala da shi kamar ruwan rijiya ne manzala da ya tashi ba shi amsa sai bai amsa masa akan ruwan teku ba sai ce huwa tsahurun ma'uhu alhillu turu sai masa tukuici ya masa alakoro shi iya ruwan teku ya tambaya amma da aka tashi ba shi amsa sai da aka yi masa mai gyara gyara domin duk mutumin da bai san hukuncin ruwan teku ba domin ba babu aula ya kasa sanin hukuncin abincin teku an gane ko to da haka manzo Allah ce ai ruwan teku tsarkakakken ruwa ne ma'ana za a iya komai da shi na ibada duk da zartsunsa kai bayan haka duk halin mutu shi yasa wa ya taba ganin mahautan kifi masu yanka shi su fede ba a yi duk abin da yake cikin teku annabi ya bada shi a dunkule formula ce za a iya ci za a iya ci daban da ina ci ko ba haka ba a garinku kuna cin kwado mai cin kwado ya sunansa kowane suna ma za ku iya gaya masa amma dai ana ci halal ne shekaran nan na je Legas ga alaba da lada wai aka so a girmama mu sai aka kawo mana miyar kaguwa ni da alarama muka kalle ta aka ce malam wannan fa da kuke gani sai babba ake ba na ce to mu a garinmu in an ci sunan kamaye aka ji ba zan ci ba alabar girma ku ba wanda za ku ba ya ci amma mu ina ba ma ci saboda a garinmu ba a ci saboda ba wai dan haram bane yanzu kaga dan tana yana cin tana me zaka ce mai kai za a baka duk kudin garin nan zaka ci tana Sabin abin da da yawan mutane ba sa ganewa al'ada da addini al'ada mutanen Kano Hausawa ba sa cin tana ba sa cin matsatsaku ba sa cin kaguwa amma addini fa yanzu idan na zo na ce annabi ya ci tana ya ci matsatsaku sai a ce na zagi annabi ce ce halal ne ci zai ce ku ce ce ba zai ci ba halal ne ci to yanzu kai a garin ku ba a ci shi kenan saboda abu garin ku ba a ci annabi ma ba zai ci ba shi annabin dan garin ku ne shi zai bi ku ko ku za ku bi shi kala rawi ce annabi bai zo dalaba da sai a samu dalawiyatun sura dalawiyatun bai zo gauran dutse ba ba da sai a samu gauran dutse wiyatun bai ma zo ba cira ba ballanta da a samu ba cira wiyatun mu za mu bi shi ba shi zai bi mu ba ba wai ka ɗauko abin da annabi ya yi ka ce wai dole sai ya dace da hankalinka da garinku ba yanzu hankalinka shi zai hukunta annabi ko ko shi zai hukunta ka annabi shi zai hukunta ka ba hankalinka ne zai hukunta shi ba kuma yanzu ka ce wai da hankali za a fassara hadisai to hankalin nawa na wanda ya kwanta a dawa nawa ko na wanda bai kwanta ba hankalin nawa ai ko hankalin ne na sahabbai za a hukunta domin su ne Allah ya yarda da hankalinsu su yace fallazina amanu bihi wa azzaru wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna su yace wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna la habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun da shaidar Allah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله Anu ورضوا عنه amma ba hankalin irinka ba ina kake ba da hankalin wai wani kanina ne gaba-gaba a gidanmu to suna wasan jika da kaka da kakanmu shi ga shi katoto amma da in yara ƙanana yake wasa daga alamar hankali da matsala kenan to sai an zo za a raba abinci sai ta ce ku haɗa wa wane da yaran nan ba su ne abokan wasansa ba sai ce haba hajiya ni za ka kira ina mun hankali ta ce yau ina hankalin ai sai ne hankali ake raina kai ina ka gaishi ai kai ba kama da hankali wanda aya ta shaide su sune masu hankali amma kai ina ka ga hankali wanda Allah ya ce ula'ikan lazina hadallahu fa bihudahu muqtadi sune masu hankali amma kai ina kake lokacin da ake wannan maganar ba kai kuma baka isa ka zo a lokacin ba baka isa ka zo a lokacin ba da aka miwa kanmu da kanmu adalci idan ka ce za a fassara hadisai da hankali to amma hankalin nawa ka san dai hankalin ɗa daban da na uba ko a hausa ana cewa abin da babba ya hango yaro baya hangowa wai me ake nunawa hankalin babba ya fi na me yaro to yanzu a addini muna da manyan da suka fi sahabbai amma su ba su da hankalin da za su yi fasara yau sai kai ne mai hankalin da za ka fasara yanzu kai ne kake da hankalin da za ka yi musu gyara su ba su gane ba kai ka gane don Allah ka ga irin wannan wannan karambani yana bani mamaki yaro ne kwata-kwata tsare shi ƙur'ani ta da shi daga suratu amma juzo amma ya kawo ma minar jinnati wannan su ko bai karanta bai jera surorin ba ya karanta ba amma wanna a basa, kaza zuwa min nasi ba zai iya ba amma wai shi yake wa sahabbai gyara Sannan irin zamani ne haka wannan rawar kai da me kai kama shi kansa uban tawagar wani daga cikin lauyoyinsa yake ban labari lauyoyin da suka matsa shi a kotu yake mun zo mu yi masa wankin babban bargo malam wata rana da aka tsara shi a kotu ranar mun zo da momi gangaren suna zaune muka ce ka haddace ƙur'ani <laughs> sai shiru suka ce mun zo ya ce eh mu ce a jamar duk izu a jamar <laughs> ashe ƙaryar banza ce ƙarya yake a gaban yara ya ce wai yana da wata hadda shi ma haddarsa ɗan zanzana ce ta taɓa ta amma in yi farma zai buge zanzana <laughs> to ka buge zanzanar ba kuma ni na taɓa jin inda ka zama malamin addini baka san abu ba ya yadda bai haddace qur'ani ba bai san shi ba ba inda malaman musulunci suka yadda ka kai ka zama mujtahidi ba ba haddace qur'ani ba a taɓa wannan ba bi shuruɗul mujtahid farko ya zama ya haddace qur'ani ya san shi ciki da bai ba shi ba maganar sa ya haddace ba ba ya san shi ba a gaban idansa ba kasa jan ayat daidai yake da sana abin da ya kamata mutane su gane jan baki daban fassara daban larabci daban ilimi daban abin da yawa mutane idan an ce jahili ne suke musu ai yana jan larabci nan sai ajiram tana balarabiya ce nan sai ajiram kuma ta fi shi a larabci balarabiya ce uwa da uba amma malama ce hausa daban kuma ya zama ka karanci hausa daban yanzu duk nan ba mu hausa amma muna da certificate akan Hausa ba malaman Hausa bane ba mu wani abin da kake karantawa a gari idan ka je jami'a sai a gaya maka wannan kalmar ga asalinta kuma faɗarta a waje ka zama kuskure ne amma kai so a titi ka tsince ta kake ta faɗa ka ji babanka da babaka ne suna faɗa ka ɗora ilimi daban yare daban shi yasa larabci a jami'o'i yana bayyana ne a faculty of languages linguistics yare ne larabci kamar hausa amma ilimin addini department ɗinsa ban islamic studies ne da yawa sai suka ɗauka don yana jan baƙi fassara ma daidai ce to baƙin ma ba kowanne yake jawuwa daidai ba kuma ka gama jan wani baƙi kai daidai in ka faɗa a ƙur'ani sunan ka ne ga baƙin da ya kamata ka iya ba wanke shiriri ta ba amma wasu su ga in an ce ba malami ba ne ai jahilci aka an tambaye shi a kotu a ina kai karatu yace ai shi tun da baban ka ya rasu a gaban wani malami kai karatu yace ai duk Kano ba dan da ya isa ya durkusa gaban sa ya karatu wannan akwai hankali a cikin sa baban sa ma yana karatu a wajen wasu malaman Kano daransa mu mun san malaman baban sa wanda in littafi yayi sai ya tako da kansa ya zo sun gyara mai malaman Kano gyara nawa suka yi babansa kai da babanka malami ne kace a Kano babu malamin da zai karantar da kai dan Allah wannan mai hankali zai faɗe shi muna da fito muku da dalilan da suke nuna akwai lauje cikin nadi suna ganin kawai buga ƙirji muka muka ce yana da matsala hankali ko tuke ta fara faɗa mu da mun da mun faɗa farko za ku ce hasada muke masa kuma ku je da wannan din ku gani in babu fayil ɗin waɗannan maganganun duk da ake faɗa hankali lafiya zai faɗe su ne yanzu ka ce duk garin Kano kai ba wanda ya isa ka durkusa kai karatu a gabansa to saboda ne saboda shekarun su ba su kai ba ka girma kowa na a Kano a saboda ilimin su bai kai ba ka fi ko yanzu dan Allah ka ce ka fi kowa ilimi a garin Kano wannan alamar hankali ce ku hauka billahi lazi wannan ba hankali bace ba ba hankali bane ba ko kadan to da haka dai ya ɗan uwa mu gane cewa ilimi daban larabci daban larabci yare ne kamar hausa amma ilimin addini tsangayarsa daban ko a jami'o'in ilimi idan ka je zaka karanci larabci sai a ce tafi languages da larabci da yarbanci da hausa da faransanci da turanci duk tsangayarsu ɗaya shi yasa ka je inda ake koyan larabci za ga hadda arna hadda arna suna zuwa su karanci larabci amma ka je inda ake karantar addinin musulunci nan ba kowa za ka tara a wajen ba ba kowa za ka tara a wajen ba da haka mu rinka bambance tsakanin tsaba da tsakuwa kuma shi yaren addini sai wanda ya karanta addini yake fahimtarsa shi yasa yadda za ku gane a fili ga hadisai nan duk malaman musulunci sun fassara su amma shi da ya zo sai fassararsa daban da ta saba ta kowa sabuwar fasara til a leda sabuwar fasara fil a leda addinin nan da ya sama da shekara 1440 da wani abu kullum muka zo darasi sai mun faɗi kwanan wata a ce mutanen da suka rayu wannan dubban shekara ba wanda ya gane fasarar kaza ko ya iya yin ta daidai sai kai a yau kuma a ce hadisi ne a littafi malami ya kawo littafin malamin nan ka dogara da littattafansa kai masa shaida masoyin annabi ne amma kuma ya kawo hadisi kuma ka ce wannan hadisin kin annabi ne to wata tufka da warwara ta kai wannan alqadi iyal yana cikin waɗanda suke sharhin sahih muslim duk hadisan da muka kawo muka ce kaza kaza alqadi iyal ya riga mu ganin su da shekara sama da dubu ya kuma yi sharhin su kuma yana da littafin shafa. ko a gidan ma a shekara a lokacin da kowa yake tafsirin azumi yana karanta qur'ani ko a shafa kuke yi ko ba haka ba hatta ake ciwo in ya gagara ko qur'ani aka sauke aka kasa warkewa a sauke a shafa duk ku kuke faɗa wannan amma me a shafar a yau ya kawo hadisi ya sharhi kuma kun ce hadisin kin annabi ne to ku wurgan madda a sa ko ba haka ba sai ku wurgan madda a sa Allah ya samu dace da daka dai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda anan ya bada amsa amsa gamsashiya cikakkiya amma ga wanda ya je ya karanta a gaban malamai ba wanda ya bude da kansa ya karanta ba da ire-iren waɗannan fasarori wanda dole ne sai an je makaranta ake samun su ba wai da ka ba ba wai akan titi ake tsinta su ba ilimi kimarsa da darajarsa tafi karfin haka in dai annabi da kansa Allah zai ce ga malaminsa kai kuma ka ce baka da malami to wawa ne zai ɗauka kai wani burgewa kake yi amma duk mai hankali ya san ka sauka daga kan hanya za Allah da kansa fa Allah yake cewa allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ya koya mai waye mai tsananin ƙarfi mala'ika jibrilu mana har manzo Allah yana da malami Allah yake wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar sheka ka abinda baka sani ba wa kana fadlullahi alayka aziman lalle lalle Allah a gare ka babba ce annabi Musa an tambaye shi waye kai ka ilimi yace babu Allah ya ladabtar da shi sai a'a ba ai wa ilimi wannan hawan karar ya fi karfin haka da aka ilimi baiwa ce ta Allah kuma kogi ne duk yadda kake da shi sai dai kai wanka a gefe kuma shi ilimin addini mabubbugarsa shine annabi da kuma sahabbansa ina fata an gane waɗannan su ne mabubbugar ilimi duk abin da ba annabi ya zo da shi ba ba sahabbansa suka zo da shi ba to wannan magana shaci faɗi ce in dai da sunan addini ne shiriri ta ce kawai ka rabu da ita don ka zauna lafiya da haka ibn mas'ud yake cewa qama allazi unzilat alaihi suratul baqara anan ne wanda aka saukar da suratul baqara ya tsaya abin nufi a lokacin da zai jifa da haka hujja ta bayyana daga cikin kwari ake tsayawa a sa maka a hagu in za a yi jifa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitab al-hajj babu yukabbiru ma'a kulli hafati babu tafdil al-halqi ala at-taqsiri wa jawaz at babin da yake bayani akan fifikon kwalkwabo akan saisaye ga wanda ya je aikin hajji ko umra tare da ya halatta shi ma ayi saisayen amma dai inda zaka ji ana cewa ayi aski ai aski ai aski a aikin hajji ko umra to yin kwalkwabo a wannan wajen ya fi falala sama da yin mai saisaye to wannan shine abin da za mu yi shi yasa wasu daga cikin malaman musulunci ma suka ce ba inda ya halatta mutum ya rinka kwalkwabo sai in aikin hajji ne sai dai in yana da wata larura a kansa amma asali sai sai aka sani ba kwalkwabo ba sai dai aikin hajji aikin hajji ne sai kwalkwabo ya fi me sai daga cikin dalilan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul fati laqad صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم سنية ومقصرين lallai Allah ya gaskata mafarkin annabinsa lallai za ku shiga masallaci mai alfarma shine makka Aminina kuna cikin aminci muhalliki na ru'usakum kuna masu kwalkwale kawukanku wa muqassiri na wasu kuma sun yi saisaye an gane ko to kaga sai aka gabatar da masu kwalkwabo akan masu me saisaye gabatarwa ta nuna falala na fata an gane yana daga cikin yadda ake gane abu kaza ya fa abu kaza ya zama abu kazan nan shi Allah ya fara faɗa kan ya faɗi kaza to wannan fada a farko ta nuna wannan ya fi na biyun malamai sun kafa hujja da wannan aya akan falalar kwalkwabo a aikin haji ko umara akan sai saisaye to sannan kuma zamu ji ta fuskar hadisi hadisi mai lamba ta 818 hadisu ibn umar radiyallahu anhu ma hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda kana yaqulu ibn umar ya kasance yana cewa حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كو حجته manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwalkwabo ne a aikin hajjinsa sa da yazo aski kwalkwabo yayi a ne a aikin hajjinsa shine hajjin bankwana da ya yi hajjatul wada to kako da annabi ya yi kwalkwabo ya nuna kwalkwabon ya fi mai saisaye domin ita ka'ida a wajen malaman musulunci tun daga kan sahabbai har Allah ya naɗe ƙasa duk abin da annabi ya yi to shi ne mafifici kai ko ba shi ya yi ba aka yi masa to wannan abin shi ne mafifici domin a ka'idar Allah duk wani abu na annabi ta class ake bashi da Allah zai ba shi littafi sai ba shi wanda ya fi kowanne shine ƙura'ani da zai ba shi sahabbai sai ba shi waɗanda suka fi kowanne da zai ba shi gari sai ba shi wanda ya fi kowanne duk wani abu da ka sani Allah zai ba annabi yana ba shi mai first class first class da haka duk wani abu da yake guda biyu yadda ake gane wanda ya fi a mataki na biyu shine wanne annabi ya yi idan annabi ya yi kaza to ko da wancan din ya halatta wannan din ya fi saboda shi annabi yayi an fahimci wannan da ka saisaye ya halatta amma kwalkwabo ya fi shi saboda me a aikin haji ko umara saboda me saboda annabi kwalkwabo yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan umar yake a askin aikin haji da annabi yayi kwalkwabo yayi ba saisaye ba wannan ma hujja ce akwai wata hujjar bayan wannan da take daɗa nuna abu yafi yanzu mun faɗi hujjoji guda biyu hujja ta farko ya zama ne Allah ya fara ambatan abu a Qur'ani kafin ya ambaci ɗayan to fara ambato yana nuna me fifiko ɗaya kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi abu ko a yi masa to wannan yana nuna me fifiko yayi kamar saisayen kaga a kwalkwaban anan yi kwalkwabo yayi bai yi saisaye ba to wannan ya nuna kwalkwabo ya fi saisaye a aikin haji ko umra Ayi masa kamar kabari ana shakku ana lahadu ga wanda ya san yadda ake gina kabari kabari yana da style biyu wajen ginawa wanda muke yi yanzu a ƙasanmu shi ake kira shakku mai fake akwai kuma lahadu an gane ko shakku mai yakai lahadu kuma mai fake shine a gefe bayan an tona babban ramin sai a rarraki kasar gabas a ciro ta a ciro ta a ciro ta sai a shigar da mutum kamar an sa shi a cikin wani akwati shi galibi wannan an fi sa a ƙasar da akwai namomin dawa inda kura ko wata dabbar dawa take haƙawa ta ci mutum to idan aka zo ba za a yi kabari irin wanda muke yi ba saboda dabba in ta zo tana tona in irin namu ne kai tsaye za ta kai ga abu amma aka yi mata wayo sai aka bagarar da ita an yi ramin ba sai aka ɓoye shi a gefe aka rufe gefen to in ta tona ta tona ba ta gan shi a nan ba sai ta ɗauka babu sai ta tafi shi kuma wannan irin namun wanda ake yi an fi yinsa a wajen da ƙasa ba ta da tauri tana rushewa domin shi kuma wancan in ƙasar tana da laushi ba zai yi ba da aka shi namu ƙasa mai laushi tana iya yinsa amma shi wancan sai ƙasa mai tauri take iya yinsa wacce ba za ta rubuto ba domin ka yi rami kuma ka rarraki ramin bai rubuta ba yana nuna ƙasa wajen tana da mai tauri tana da ƙwari tana da danko na ba ta gani to yanzu a cikin wannan nau'in guda biyu na kabari wanne ya fi in kana so ka ba da amsa a sauƙi in ka fahimci wannan karatun sai ka ce wanne aka yi wa annabi wanda aka yi wa annabi shi ya fi saboda waccan ka'idar da muka nuna duk abin da aka yi wa annabi shi Allah ya fi so saboda Allah irin ƙaunar da yake wa annabi baya bari a yi masa abin da yake na ƙasa kullum sai dai a yi masa ne na sama da wannan ne muke ta rigima da masu kirkire-kirkiren salati ko an yadda za ka iya construction ka hada larabcinka ka tashi wani salati to amma da naka da wanda annabi ya yi kansa fa da wanda Allah ya masa fa to ina da haɗi ai ba haɗi ko ba haka ba inda an yi haka duk da ka fahimci wannan karatun duk da ba a yi rigima da kai ba akan salati kaza salati kaza ga wanda annabin ya wa kansa ga wanda ya koya wa sahabbansa ya ce ku yi min kuma har ka tsaya kana na wani ko da na wani ya halatta ko ba haka ba to da haka dai Abdullahi dan Umar yace manzo Allah yi kwalkwabo a aikin hajjin sa akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi cikin Kitabul Hajj babul halqi wat taqsiri inda al-ihlal inda al-ihlal ko na'am hadisi mai lamba ta 800 da goma sha tara hadisu abdullahi ibn umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a lokacin da ya wa arfa yake addu'a sai ce Allahumma rahamil muhalliqina cikin addu'o'insa da yana aikin haji Allah ka ji kan masu kwalkwabo a nan annabi yana so ya zaburan ne ya kwadaitar a kan yi sai ce ya Allah ka ji kan masu kwalkwabo kamar kai ne ka zo cikin ɗalibanka sai ka ce duk wanda ya amsa tambaya na Allah ya masa albarka ya kake so ka yi zaburarwa da kwaɗaitarwa to kaga wannan mata na daga cikin hanyoyi da ake gane abu yana da falala annabi yi wa mai yin abin nan addu'a domin shi annabi addu'arsa kamar ba da award ne shi kwa ba da award yana nuna ne yarda da jinjina na wani abin alheri da kai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu a aikin hajji fa sai ce ya Allah ka ji kan masu kwalkwabo yana sane sallallahu alaihi wa sallam qalu to saboda ya ga da yawan sabai su sai sai suka yi sun ƙi yin kwalkwabo saboda shi kwalkwabo duk da yana da falala amma zai fito da muninka a gane kanka kwarnawa ne to mutane ba za su a gane kansu kwarnawa ne ko ba haka ba to shi kuma manzo Allah yana so ya nuna maka kwalliya daban kuma yin ibada a samu lada daban wani lokaci abin da ya baka so yana cin karo da kwalliya to shi kuma Allah shi ya fito in kai ya kafi samun lada da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fuskanci da yawan sahabbai sai sai suka yi kuma yana so ya nuna musu kun yi fa asarar lada da yawa sai ce Allah ka ji kan masu kwalkwabo kalu sai suka ce wal muqassirina ya ma'aikin Allah a sa masu sai-sai ma haddasu su ma Allah ya ji kansu sai ya ki faɗa ba yana nufin su din kar Allah ya ji kansu ba dan kada wani ya ce to ai gashi ma annabi bai ce Allah ya ji kansu ba saboda sakarci da rashin fahimta a'a ai kwadaitarwa ake yi da haka annabi yana sane da suka ce asa masu saisaye ma sai kisawa qala ya sake cewa Allahumma rahamil muhalliqin Allah ka ji masu kwalkwabo kalu suka sake cewa ya ma'aikin Allah wal muqassirina ya rasulullah har da masu saisaye ma ya ma'aikin Allah su ma ka ce Allah ya ji kansu sai ya ki faɗa ƙala ya sake cewa Allahumma marhamil muhallisina sannan ƙala wal muqassirina Allah ka ji kan masu kwalkwabo sannan da masu saisaye kaga kenan in lissafi za a yi gwari gwari in maki za a bayar mai kwalkwabo yana da maki saba'in da biyar kai kuma mai saisaye kana da maki nawa ashirin da biyar domin sai da annabi yawa masu kwalkwabo addu'a sau uku sannan yau masu saisaye sau daya amma fa wannan duk a aikin haji ne dan kada wani ya ji yanzu ya je ya samu wanzan a masa kwalkwabo <laughs> malaman musulunci da yawa sun ce kwalkwabo a gida bai da lada sayyidina umar dukan ma masu kwalkwabo yake a gida saboda me saboda annabi ya ce sifa ce ta kawari kawari a yaren zamaninmu yadda zaka fahimta shine yan boko haram masu kashe sahabbai domin wannan mummuna aqida tun zamanin sahabbai aka same ta su ne suka kashe Usman su suka kashe ali mutanen da suke da'awar su musulmi ne amma suna halatta jinin musulmi suna kafirta su daga kansu habai suka fara da haka manzo Allah ya faɗa a hadisai da yawa yake na daga cikin alamun da za su zo muku da shi shine kwalkwabo yanzu ne suka daina kwalkwabo amma ko zamanin mai tatsi ne yan tatsi ne ba su da aski sai mai kwalkwabo da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana kwalkwabo a zaman gida dan ka ai kama da su amma malamai suka ce hanin ba na haramci bane hani ne na karka shiga cikin waɗanda ba kai ba a ɗauka kai ma su ne da haka waɗansu malamai suka ce babu laifi hasan da husaini suna yin kwalkwabo ba laifi ba ne in an yi kwalkwabo amma wata rana sai na umar ya ga wani mutum da kwalkwabo amma kwalkwabon ya fara gashi ya ce wannan askin sai sai kai ko kwalkwabo ne ya ce a sarkin muminai kwalkwabo ne sai dai ya fara gashi ya ce to Allah ya soka da ka zo min shi yana kyallin nan da ka ga yadda zan ma da haka dai malamai suka ce duk hadisan da suka hana kwalkwabo ba haramtawa suka yi ba karhantawa suka yi don kada ka saje da mutanen banza don gudun kada wata rana kura ta tashi a ɗauka kai ma su ne a gama da kai ina fata an gane domin musulunci yana guje maka ikan wani abin da zai jefa ka cikin shubha da rudu da rikici innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat a karshe ce fa man ittaqa shubahat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi duk wani abu da zai kawo rikici ka fita daga cikin sa ka kubutar da mutuncin ka ka kubutar da addinin ka ina fata an gane dan kar ka jefa kanka a cikin zargi ko ka jefa kanka a cikin rikici Allah ya kiyaye akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babul halqi wat taqsir inda al-ihlali kuma lokaci yayi zamu tsaya anan ok akwai raguwa hadisi ɗaya ko? sanin ma ya tsayar da mu ya zuwa a gani mai ya tsayar da shi eh, injin ya dawo za mu akwai sauran hadisi guda ɗaya za mu ƙarasa hadisi na ashirin hadisu abi ɗari takwas da ashirin hadisu abi huraira ka radiyallahu anhu hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma ghafir lil muhalliqina ya Allah ka gafarta wa masu kwalkwabo a aikin hajji ko umra a can yayi amfani da irham nan kuma igfir akwai bambanci tsakanin igifir da irham eh akwai bambanci bambancin shine idan mutum yayi laifi Allah ya yafe daban da kuma in yayi laifi Allah ya gafarta yafewa shine ya zama bai kama ka da laifin ba amma kuma an san kayi amma ba za a yi maka ukuba ba yafewa kuma shine ya rufa ma asiri ko ganin laifin kar a yi da aka shi yasa sau da dama a addu'a za ku ga annabi yana haɗa biyun ko ƙur'ani ma ya haɗa biyun rabbi gifir warham wa anta khairur rahimi Allah ka ɓoye laifin kuma ka yafi don kai ne fiyayyen masu yafiya ku gane akwai bambanci a kama ka a cewa wane ya aikata laifi kaza amma an ƙyale shi to nan an yafe amma ba a gafarta ba gafartawa shine ɓoye laifin ma kada kowa ya sani da haka annabi ya yi musu addu'a da nau'i biyu Allah ka yafe musu kuma ka ɓoye laifinsu kada a sani Allahumma arham ka yafe Allahumma gfir ka rufe na fata an gani Allahumma gfir lil muhallikina ya Allah ka rufe laifuffukan masu kwalkwabo qalu sahabbai suka ce wal na da masu saisaye ma qala sai annabi ce Allahumma gfir lil muhallikina ya Allah ka gafarta wa masu kwalkwabo qalu sai suka sake cewa walil muqassirina hadda masu saisaye ma qala ha salasan sai da ya fada sau uku bai sa masu saisayen ba qala fi ana uku yace walil muqassirina har da masu saisayen su ma shi ma wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari kitab na 15 wanda shine kitabul hajji babi na 127 shine babul halqi wat tafsiri inda al-ihlal anan zamu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh